يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah cikin ikonsa yau muna ranar 21 ga watan hudu watan Rabi'u Sani a jerin watannin hijira shekara ta 435 da hijiran manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 21 ga watan biyu shekara ta 2014 da haihuwar Annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin Nabiyur Rahma صلى الله عليه وسلم سيرة ودروس وإبر نما لمم محمد الثاني أمر za mu tashi a shafi na tara, daidai wato ainihin tsakiyar shafin inda malam ya rubutu da babban baki yake cewa muhawaratun tattaunawa bainal muslimin wal mushrikin tsakanin musulmai da arna a game da abin da ya wakana na yakin uhudu malam ya ce lamman qabatil harbu yayin da yakin uhudu ya ƙare aka zo ƙarshensa ashrafa abu Sufiyan alal jabali sai abu Sufiyan ya hau kan dutse fanadal Musulmina ya kirayi musulmai a muhammad ko akwai muhammad cikinku فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana musulmai ta amsa wa Abu Sufyan amsar tambayar da i faƙala abikum ibnu abi kuhafa ko akwai ɗan abi kuhafa cikinku ya'ani Bakar yana nufin abubakar siddiq falam yujibuhu musulmi ba ta amsa masa ba فقال أفيكم عمر بن الخطاب إتكوتكم أكوي عمر بن الخطاب فلم يجيبوه نما ليس هبي بس أمسى مسبا فقال سيتي أما هؤلاء أما وأن متانير نتنبيا نجشروا faƙad kufitumuhum an gama muku da su a wata ruwayar faƙad kutilu an gama kashe su falamma qala zalika yayin da ya faɗi haka lam yamlik umar nafsahu umar bai iya mallakar kansa ba an ƙala sai ya adu wallah kai makiyin Allah zakar ta zakartahum ahya waɗanda duk kafaɗo ɗin nan suna nan raye ba wanda ya mutu Waƙar abaka Allahu laka ma ya su'uka Allah ya bar abin da yake baƙanta maka rai yana nan ثم قال أبو سفيان sannan sai abu sufiyan ya ce innakum satajiduna fil qaumi mufla haƙiƙa za ku samu wasu daga cikin jama'arku da aka yi gunduwa gunduwa da su lam amur biha ba ni na yi umarni da a musu gunduwa gunduwa ba walam ta su'uni amma hakan bai bakanta min rai ba an yi daidai hakan da aka yi sannan sai ce a'lu hubal gaba dai gaba dai hubal iwa wato ainihin gunkinsa kirari muftakhiran bi asnamihim ina mai alfahari da wato ainihin gumakansu da'iyan laha yana mai roƙonsu faƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ala tujibuna ba kwa ba shi amsar abin da ya faɗa ba qalu na naqul suka ce manzon Allah me zamu ce masa qala qulu Allahu a'la wa ajal ku ce da shi Allah shine mafi daukaka mafi girman abun bauta ثم قال sannan sai ce lana al'uzza wala uzza lakum in kun faɗa haka to ai muna da uzza ko kuma ba ku da uzza qala ala tujibuna manzo ce ba za ku bashi amsa ba qalu na Kulu suka ce me zamu ce masa ya manzon Allah qala qulu Allahu maulana wala maula lakum ku ce da su Allah shine majibincin al'amarin mu mai taimakon ku ku kuma ba ku da mai majibinta al'amuran ku kamar yadda muke da Allah laqad kana su'alu abi sufyan an ha'ula'i thalatha mala yace haƙiƙa tambayar da abu sufyan yayi game da mutum ukun nan annabi muhammad da abubakar da umar rasulullahi sallallahu alaihi ko rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa abubakar wa umar tambayar da ya game da manzon Allah tsira da Aminci Allah su tabbata gare shi da Abibakar da umar radiyallahu ta'ala anhuma Allah yadda da su li ilmihi wa ilmi qaumihi yayi wannan tambayar ne saboda masaniyar da yake da ita da masaniyar da jama'arsa suke da ita anna ha'ula'i hum qadatul mu'minin cewar haƙiƙa waɗannan mutum ukun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abubakar da Umar su ne jagororin bayin Allah muminai wa anna qiwam al bihim ko qawam islami bihim ɗayewar musulunci da ɗorewarsa da su ne ko ta dalilin su ne to wannan ne abin da ya sa yake ta kururuwa da sanya ji suna nan a raye ko sun mutu kuma ta Allah ba ta saba ga masa suna nan a raye sai dai bakin ciki ya kashe shi fa hadha muqaddamul kuffar wannan fa jagoran kafirai ne idzaka a wancan lokaci abu sufyan fa shine wato anin jagaba na dukkan kafirai a wannan lokaci amma lan yas'al illa anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa abubakar wa umar sai gashi bai tambayi kowa cikin waɗanda suka rasu a cikin wannan yaƙi ba face kawai so yake ji yaya a wani hali annabi yake a wani hali abubakar yake a wani hali umar yake ilmihi wa ilmi al wal am saboda masaniyar da yake da ita da kuma masaniyar da ke bantattun mutane suke da ita da masaniyar da wato gama garin mutane ma suke da ita anna haula salasa cewar waɗannan mutum uku annabi abubakar umar hum ru'usu hadha al-amr sune jagororin wannan al'amari na addinin Allah wa anna qiyamahu bihim tabbatuwar addinin musulunci da tabbatar su ne da kuma wato jajircewarsu wa dalla zalika ala annahu kana zahira inda al-kuffari wannan sai mana nuni da cewar abu ne bayyananne har a gurin kafirai babu sama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da Abubakar da Umar a addinin musulunci anna hadaini wazirahu mutum biyun nan abubakar da umar su ne fa mataimakan manzo sallallahu alaihi wasallam wa ma tamamu amrihi da su ne cika al'amarin manzo ya tabbata wa annahuma akhassun nas bihi kuma su ne mafi keɓantattun mutane game da shi ‘yan gaba-gaba da babu isu wa anna lahuma minas sa'i kuma suna da wato anin kaiwa da kawa da sukai fi izharil islami wajen ganin sun bayyanar da addinin musulunci da rinjayarsa ma laisa da gairihin abinda wasun su ba su da shi kamar yadda suke da shi wa haza amrun kana ma'aluman lil kuffar wannan al'amari ne sananne gurin kafirai fadlan alil na ballantana kuma ka dawo cikin musulmin kwarai ai an san babu sama da manzo babu abubakar da umar cikin sahabban manzo wal ahadithul kathiratu hadisai masu ɗimbin yawa mutawatira sun zo wani bayan wani bi misli hada da tabbatar da wannan abin da kafirai masu ke kai cewar a musulunci ba sama da manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai ba ya sama da wato ani abubakar da umar haka abin yake har Allah ya tashi kiyamarsa ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجابته kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana a amsa wa Abu Sufyan amsa lakin hina ma kala amma yayin da ya ce yace qad tumuhun an gama muku da su Ƙala Umar kaulata hunan take Umar ya faɗi maganar da ya faɗa cewar kai makiyin Allah abin da kake zato fatan da kake na an gama da mu ba a gama da mu ba muna nan raye an bar waɗanda wato suke bakanta maka rai da rai wa hina wa aqarrahu sallallahu alaihi wa sallam kuma manzo tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya tabbatar da shi akan wannan bayanin da ibe ce Umar abin da ka faɗa ba haka bane ko bai kamata ka faɗa ba sai ya kyale shi wa hina iftakhara bi shirkihi wa asnami lokacin da kuma Abu Sufyan i alfahari da shirkar da yake da gumakansa amara bi ijabatihi anan manzo sai umarni da amsa masa amsa i'laman bi izzati wa azamati man ya'buduhu almuslimin dan wato sanarwa da shelanta girma da daukakar da wanda musulmi suke bautawa yake da shi shine Allah wa huwa Allahu wahdahu la sharika la shine Allah wanda babu wani abin bautawa da gaskiya da cancanta sai shi kadai al-azizu lahu al-azizu al-hakim wanda yake mabuwayi masanin inda ya kamata ya sanya al'amura wa junduhu humul ghalibun kuma rundunar Allah su ne masu rinjaye da cin nasara a koda yaushe wa dinuhu sayudhihiruhu ala ad-din kulli kuma Allah zai wato ainihin rinjaye da addininsa ya bayyana da shi a kan kowane addinin da ba shi ba walau karihal mushrikun koda ku arna sun ki haka ba yadda suka iya nan gani nan bari musulunci gaba dai gaba dai kuma qala abu sufyan sannan sai kuma abu sufyan yace yawmun bi yawmi badar ina gaya muku yau daidai take da ranar yakin badar yadda muka ji ba daɗi kuma yau kun ji ba daɗi wal harbu sijalun haka yaƙi yake yau gare ka gobe ga waninka ajabahu umar radiyallahu ta'ala an nan ma umar bai yi shiru ba ya bashi amsa ya ce da shi lasawa ƙarya kake ba ɗaya ba ne na fil janna Mun waɗanda aka kashe mana aljanna suka tafi wa kun fil nari waɗanda aka kashe kuma wuta suka tafi ba ɗaya ba ne wa na hula haƙ haƙiƙa wannan magana da ya faɗa gaskiya ce tsakwaro. Fashatta na bainal fariqain bambanci a bayyana ke tsakanin waɗannan rundunoni guda biyu Fariƙun fil jannati wafari fariqun sa'ir wasu jama'ar aljanna suka yi wasu ko wuta suka yi Allah ya tsare mu wal haqq anna ta uhud magana ta gaskiya wannan yaki na uhud bi kulli ma fiha min istishhad man istushhid da duk abin da ta kunsa da duk abin da ke cikinta na shahada da waɗanda suka yi shahada suka yi shahada wa jarahati man da kuma raunin da aka yi waɗanda suka yi rauni wa isabatu man usib da cimma waɗanda aka cimmawa a cikin wannan yaƙi wa khata'u man akhta da kuskuren da waɗanda suka yi kuskure suka yi fa innaha fadlun wa takrim wannan yaƙi martabawa ce da darajantawa wa durusun karatu ne sahabban annabi suka yi wa mawa'iz gargadi sahabban annabi suka samu wa ibarun izna sahabban annabi suka koya wa bala'un kuma fafata wuta ne wa tamhisun da tantance bayan Allah na kware daga miyagu wa kullu hadhihi fi waqi'il amri waɗannan dukkan abubuwa da suka faru a haƙiƙanin abin al'amari wal da tsantsar abin da yake zahiri nasrun nasara ce ga musulunci da musulmi la hazima ba wato ainihin asara bace da kuma wato fantsama ko kuma ce wato cin nasara a kansu ba قال الله عز وجل Allah mai girma da buwaya ya ce, Wala ta hinu, ko musulmi kada ku rauni game da yaƙar maƙiyanku abokan gabaku, wala tahzanu. kada ku bakin baƙin ciki kan abin da ya same ku a wannan yaƙi na Uhud, wa an tumul ku ne maɗaukaka, har ga Allah, in kuntum mu'minina muddin kun kasance bayansa mumine masu ba da gaskiya da shi. In yamsaskum qarhun idan rauni da kisa ya same ku faqad massal ƙauma qarhum mithlu su ma dai jama'ar da kuka kara da su rauni da kisa ya faru da su wa tilkal ayyamu Allah ya ce waɗannan kwanaki da kuke gani nudawiluha muna jajjuya su muna caccanza su bainan nasu tsakanin mutane yau gare ka gobe ga waninka wal ya'lamu Allahu amanu kuma Allah ya yi haka dan ya tantance waɗanda suka ba da gaskiya domin ya san da su dama wa yattakhidha minkum shuhada kuma dan ya wari waɗanda suke shahidai daga cikin ku ya karɓe su bisa shahada wallahu la yuhibbu zalimin kuma ku kana da sanin cewar Allah baya kaunar macutan da suka cuci kawunan su da yi masa tarayya da shi da wani wal yumahhisa alladhina amanu kuma Allah ya yi haka don ya tsaftace ya tantance ya tace waɗanda suka ba da gaskiya da shi imani na gaskiya wayan haƙal kafirin ya halakar da waɗanda suke kafirai tsarar duniya Allah ya kiyaye mu mala ya ce as'ilatul lil muraja'a tambayoyi domin komawa abin da aka koya a bibiye shi Limaza asarra al mushrikuna ala qatl hamza bin abdul muttalib me yasa mushrikai suka kafe don ganin sai sun yaƙi sun kashe wato ainihin hamza ɗan abdulmuttalib baffa ga annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa eh ike cewa abin da yasa saboda ya tsaya musu a rai ya gagare su gaba da gaba da shi ba ta yiwa da zarar aka gaba da gaba da shi da zarar ya farma wanda suka gaba da shi din i gama da shi to wannan yasa ya tsaya musu a rai suka kafe sai sun ɗauki wata dabara ko ɗin sun dau wani salo da za su ga wato sun kashe shi kuma Allah dai lokacin shahadarsa ya yi man qatala waye ya kashe shi shi wahashi udkur mujazan min qissati katli. an faɗo mana wani ɗan takaitaccen bayani ne da aka kashe shi na na yadda aka kashe shi ba bayan san kashe shi ba na ci gaba aiwa eh, alaikum Sala. Hamza, eh. na haka cewar da abin ya kasance wahashi bawa ne ko aka kwadaitar masa da cewar in ya kaso hamza ya zama ɗa ko wannan yasa ya nemi mafaka a jikin dutse ya fake har sai da ya samu damar da ya wato anin jefi sahabin annaba hamza da mashi a karin cibiyarsa da marasa ya zama sanadiyar yin shahadarsa ike cewa bai ma za usiban nabiyu sallallahu alaihi wasallama min almushriki na fi hadhihi alghazwa wani abu ne ya sami annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi daga bangaren mushrikai a wannan yaƙi na Uhudu na'am Eh. haka yake cewa daga cikin abin da ya faru da manzo sallallahu alaihi wasallam hular kwanan yakin da yake da ita ta sarƙa wasu daga cikin wato sarƙoƙin guda biyu sun shigar masa muƙamuki haka yake ba mukamiki ba ne Kuma tuni, an gane ko yawwa sannan kuma daga ciki abin da ya faru da shi me an karya masa ɗaya daga cikin 'yan hudun haƙoransa wanda wannan kuma wato ainihin sarƙoƙi da suka shiga masa garin a ciro su ma saboda nutsa har sai da mai ciro ya ta 'yan biyan haƙoransa ko to wannan da yana nuna mana maza sun gabata eh saura Allah samu ma maza maza eh da matantaka da tafi karfin mai yanzu har rinjaye mu eh, an yi ta irin dan fashin da ake cewa ko mutumin da ake cewa an fashe sun tare su ce mata su koma gefe maza su koma gefe ya illa cikin mata aka ce kaifa yace ai ku ne maza munan duk mata ne za mu ayi gare su musulmi duk sun zama haka amma da zara aka koma ga Allah komai zai koma kamar yadda yake Allah ka sa mu dace shuhada'ul muslimina fi hadhihi al-ghazwa mala yake cewa waɗanda suka yi shahada daga cikin al'ummar musulmi a wannan yaƙi na Uhud أكرم الله عز وجل جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah mai girma da buwaya ya karrama ya martaba ya darajanta wasu jama'a daga cikin sahabban manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a wannan yaƙi bi shahadati da yin shahada fi sabilihi akan hanyarsa akan tafarkinsa fanalu hadhihi Manzila. ta dalilin haka suka samu wannan matsayi al'azima mai girman gaske allati idza ra'aha ash-shahidu matsayin da idan wanda ya shahada ya ganshi ranar alkiyama tamanna an ya'uda ila al-hayati zai rika fatan ina ma a sake dawo da shi rayuwar duniya li yuqtala marratan ukhra dan a kuma kashe shi a karo na biyu kuma samun irin wannan matsayi fi sabilillahi ta'ala akan tafarkin Allah madaukaki وقد بلغ عددهم سبعين شهيدا adadin su sun kai mutum ɗaya ɗaya har saba'in cikin waɗanda suka yi shahada shahidi saba'in aka samu a wannan yaƙi وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادة من كان قد نقل منهم إلى المدينة manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yayi umarni da a komar da waɗanda aka ɗauko su daga filin wannan yaƙi aka zo da su madina ice a mai da su can inda aka yi wato wannan gumurzu a nan za a binne su thumma amara bi dafanihim fi bihin. sannan ya umarce su da a binne su sanye da tufafin da suke sanye da shi a jikinsu bi ihim da jinin ba sai an wanke ba walam yugsalu ba a yi musu wanka ba walam yusalla kuma ba a yi musu sallah walam yusalla alaihim ba kuma yi musu sallah ba ai dama ana sallah ne don a roƙi Allah ya yafiya su kuma waɗannan yafaffu ne an yafe musu ana wanka ne don wato ainihin a kawar maka da wata kazanta ko a daɗa tsaftace ka su kuma an ce wannan jinin zai rika ƙanshi irin ƙanshin almiski a ranar alkiyama in ka kwanke musu turaren su kuma yafe na, saboda haka ka bar musu turaren su tare da su wannan ba ƙaramin martaba bace da matsayi Allah ka datar da mu wa akhraj al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala kuma imam al-bukhari Allah madaukaki ya ji kansa ya ruwaici hadisi fi sahihi a cikin sahihin littafinsa an jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma daga sahabin annabi jabir dan abdullahi Allah madaukaki ya yarda da su shi da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam jabir ce haƙiƙa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kana yajma'u bainar rajulaini min qatla uhud ya kasance yana hada tsakanin mutum biyu daga cikin waɗanda aka kashe a yakin uhud fi thawbin wahidin a cikin tufa guda bayan an bar su da kayan su ke jikin su sai kuma a samu wato tufa guda da za ta iya hada mutum biyu a nade su sai kuma a sa su a cikin kabari ثم يقول سنن سيشي أيك أيك أيهم أكثر أخذا للقرآن waye ya fi wato hadda alkur'ani a cikinsu aka ce a wane gangaren ne sai ce to kusa shi daga gaba wane yana da rabi sauran kuma suna da ɗaya bisa uku sace to kusa shi a gabansu eh, yadda suke gaba a nan duniya da ƙur'anin haka suke gaba a cikin kabari kuma a lahira masu ne gaba fa idza ushira lahu ila uhud ahadin kai idan aka yi masa nuni zuwa ga wani ɗaya daga cikin cewar shi ne ya fi sauran hadda alƙur'ani abin da ya kiyaye ya fi na sauran yawa ƙaddama hufin lahad sai ya gabatar da shi a haƙan ƙyar da aka yi na tsabari ya zama jagoransu sauran sai su bi bayansa wa kuma yace ana shahidun ala haula yawmal malƙiyama ni shaida ne akan waɗannan shahidan Allah ne har ranar alkiyama kamar yadda ya musu shaida a gabansa a yau ranar da aka binne su wa amara bi dafanihim bi dima'ihim yayi umarni da a binne su da jinin su a jikin su kada a wanke musu walam yusalla alaihim ba a musu sallah ba walam yughsalu ba a wanke musu jikin su ba haka aka bar su da wannan jini da kayan jikin su dan su tashi suna kanshi kowa ma ya zama shaida cewa sun halarci gurin ɗaukaka addinin Allah akan haka suka yi taransu وهذه هي السنة في شهيد المعركة wannan ita ce sunna ta manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa shine abin da ya mutu ya bar mu a kai game da wanda ya mutuwar shahada a wato filin daga a gurin fafata yaki Allah ya gusal kada a yi masa wanka wala yusalla alai kada a yi masa sallah wala yukaffan fi ghairi thiyabi kada a yi masa likafani ba da tufafinsa ba wa an yi fi ya bi dima'i abin ne shi ina sanye da tufafinsa da jinin a jiki illa an tuslaba hu? sai dai in wani daga cikin arna ya cire masa sifar ko suturar ya raba shi da suturar to kafanu fi ha? za a iya masa likkafani da wani waɗannan suturar waɗanda aka tarar da ba kayan jikinsu to sai a sa musu wani likkafanin sai a binne su da shi wa an yudfanu fi makanil ma'araka kuma sunnar manzo abin ne wanda ya mutu a filin daga a filin dagar da ya mutu a gurin da aka yi yakin anan za a binne shi ba sai an ɗauke shi an kai wani guri ba wa yajuzu dafnur rajulaini wa yajuzu dafnur rajulaini ya halatta abin ne mutum biyu lokaci guda a kabari wa salasa abin ne mutum uku fi kabarin wahid a kabari guda idan da'atil barura idan larura ta sa hakan Shi ne abin da ya fi sai sai ai haka amma in za a iya yin su ɗaiɗai da ɗaiɗai to fali lalam amma in jama'ar da yawa kuma an ce kowa sai a masa hatsansa abin zai wato anin sa musulmi cikin damuwa to sai a sa mutum uku biyu a cikin kabari guda a kuma haƙo wani a sa biyu ko uku a ciki ثم صلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثمانية سنين sai bayan da aka samu shekara takwas sai kuma manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya musu sallah kama fi sahihil imam al-bukhari kamar da yake cikin sahih littafin imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji kansa hadisin an uqbata bin amir an karbo shi daga uqba dan amir radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya yarda da shi qala yace sallah rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yi sallah ala Uhudin, a kan mayakan da aka kashe a yakin uhud da samaniya sinin bayan wato shudewar shekara takwas kal muwaddi'i lil ahya'i wal amwat kamar wani mai ban kwana ga rayayyu da matattu wannan sallar da yi musu sallah ce ta cewar sai wato ainihin mun haɗu da ku a mahaɗa inda kuka tafi nima garin nan tafi sun matsala a alal mimbar sannan ya hau kan mimbari faƙala ya ce ni bai na aidikun farot gani a gaban ku nima na kama hanya mai gabata ne mai tafiya ne wa ana alaikum shahid ni shaida ne gare ku kun bi ni da ku muka ɗaukaka wannan addini na Allah ni shaida ne ga waɗanda ne wa sallah cewar sun rasa rayuwarsu don ɗaukaka addinin Allah wa inna maw'idakumul haut alƙawarin mahaɗata ne da ku taskina a ranar alƙiyama na alkawfara wa inni la'anzuru ilaihi min maqami haza haƙiƙa a nan inda nake tsaye ɗin nan yanzu gabanku ina kallo shi ma wannan tafki ina ganin sa yanzu din nan da nake tsaye gaban ku mahaɗata ne da ku a can ne insha Allah ta'ala Allah ka haɗa mu da su wa inni lastu akhsha alaikum an tushriku yanzu kan ba ni da sauran wani tsoro na wai ku yi tarayya da Allah kun san illa shirka kun san muninta walakin akhsha alaikum ad-dunya sai dai duniya na fi jiya muku tsoro domin takan kai mutane tabaru an tanafasuha a wayi gari kuna wato yar gasa game da ita wane ya gida hawa uku ni kuma sai na hawa biyar wane ya hau mota ne mai numfashi yar miliyan ɗaya ni kuma sai na hau ta miliyan biyu ko A na ana ta yi. manzo ce wannan na jiya muku tsoro qala fa kanat akhiru nazaratin nazarnaha ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wannan sai zama shine karshen kallon da muka yi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya tafi zuwa ga mahaliccinsa wa hadhihi salatu wannan sallar da manzo yayi ga waɗanda suka mutu bayan shekara takwas a yakin Uhud laysat sunnata salati alal mayyit ba sunna ce ta yi mamaci wannan sallar ba ci tunda wani ma ya mutu a yaƙi yau shekara takwas a ce to duk mayaƙin da aka yi mutu a yaƙi an shekara takwas a yi masa sallah ba haka abin yake ba an gane ko wa inna ma hiya ka khurujihi ila al kwatankwacinta kwatankwacin fitar da manzo sallallahu alaihi wa sallama i can makabartar baqi wacce take garin Madina qabala mautihi kafin mutuwarsa yastaghfiru lahum ina nema waɗanda suke kwanci a wannan makabarta gafara kal muwaddi'i kamar mai bankwana lil ahya'i garayyu wal amwati da matattu tunda an yi wa 'yan makabartar baƙi neman gafara a matsayin ban kwana da su to mamatan ma da suke can uhudu su ma suna da haƙƙin a ban kwana da su aka yi musu wannan sallah wannan shine abin da ya faru da haka kada wani ya mutu da shekara takwas a ce to wani ma a wajen yaƙi kaza ka shi shehu shekara takwas a zuwa masa sallah an fahimta shi sa ma ya ƙare mu da bayani to mu ɗan goya da ɗan abu kaɗan a nan mala ya ce mawaƙifu azimatu wasu matsaye masu girma wa mashahid farida wasu abubuwa da aka halarta ko ababen gani waɗanda suke na daban da ba su da kama tajallat likathirin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ya fito fili ga da dama daga cikin sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi fi hadhihi al-ghazwa a wannan yaki da aka yi na Uhud mawaqifu matsayai min al-butulati na wato jarumta al al'azima masu girma yambagi an tuzkar wanda ya kamata a ambata a fada fatushkar Dan a yaba a gode wa an ya'lama hal muslimu kuma don musulmi da ke rayuwa a yau ya san irin wannan wato matsaye da jarumta liyara kaifa na salafuhu don ya ga yaya magabatansa na kwarai suke al-akhyar zababbu gurin Allah zaɓaɓɓu ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wa huqqa lahum dalika sun cancanci a same su da wannan yanayi sun cancanci zama haka wa qad turubbu ala yadi khairi khalqillahi sallallahu alaihi wa sallam hakika an tarbiyance su sun samu renansu ne a hannun mafificin halittar Allah annabi Muhammad ira da amince Allah su tabbata a gare shi wanda kuma manzo na su babu ko shakka za ka ga jarumta da zakakuranci a tare da shi wa fazu bi suhbatihi kuma gashi sun wato rabauta sun dace da abokantakar manzo sallallahu alaihi wa sallam wajahadu tahta rayatihi gashi sun yi yaƙi a ƙarƙashin tutar da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ɗaga domin ciyar da addinin Allah gaba za mu wari mutum ɗaya ko mai magana a sauran kuma sai mu biyo daga baya da su hmm? yake cewa minhum abu talha daga cikin waɗannan zakakurai jarumai akwai abu talha radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya yadda da shi akhraj al-bukhari wa muslim imam al-bukhari da imam muslim sun rawaita hadisi an anas radiyallahu ta'ala an hadisin an karɓo shi daga sahabin annabi anas Allah madaukaki ya yadda da shi qala yace lamma kana yawm uhud ranar da yakin uhud ta zo ta kasance ta tabbata in hazaman nasu mutane sun tarwatsa sahabbai sun bazama anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daga gurin annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wa abu ta baina yadayin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a daidai lokacin abu talha yana gaban annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi bai bar gurinsa ba shi mujawwibun alaihi ina mai bashi kariya a kansa bi hajafatin lahu da wani wato ainihin garkuwa da wata garkuwa da yake da ita ta fata yanayin magabata sukan sami fatar dabbar da ba za ta saru ta daɗi ba irin fatar giwa da sai ka ɗauka tare ka sara ba kai mata tabo ba mata sukan ɗauki irin wannan sai a yi mata dabarun da za ta zama wato wata kariya yadda ko sara ka kawo farar da garaje ba zai ci ba to irin wannan wato ya amfani da shi ya rika wato kare da katange manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ai ya hamihi bitur abin nufi yana ba wa manzo kariya da wannan wato ainihin garkuwa fa kana abu talhata shi wannan sahabi na annabi abu talha rajulan ramiyan mutum ne wanda yake gwani na gwanaye wajen yin harbi shadidan naza mai saurin ciro kibiya ne nan take da ya jefa wata da ya ciro wata kai ka ce ba jefa yake ba cirowa yake isa ija ba jefa sai ga suna tafiya wata bayan wata wata bayan wata to haka yake kassara yau mai idin kausai ne saboda jan kibiya ya saki a ranar sai da ya karya baka biyu bakan da ake jaɗin sai da wani ya kare kuma ɗauko wani ci gaba da yi saboda wato tsabar harbi Au salasan ko kuma sai da ya karya baka uku wa kanar ya ya yamurru ma'ahu a daidai wannan lokaci mutum yakan gitta ta wato ainihin gurin Abu tsalha a tare da mutumin da ya zo gittawa ɗin. bi Batin ina ɗauke da wato mazibi mai ɗauke da kibiyoyi minan nabal na wato kibiyoyi فيقول إن, تش... إن... إن ترها لأبي طلحة سيما صلى الله عليه وسلم يتي زبي وأبو طلحة زبي ما تسو زي قارد سو ينزلنا قال يتي ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم أديدي وانا اللوكة أبو طلحة إكي واتوا أنت يا دا أونا دا تشلك بيا manzo tsira da aminci Allah sabbata gare shi yakan dago dan ya ga halin da jama'a suke ciki na arnan da wanda ma ba arnan ba me ake ciki fa yaqulu abu talha nan ta yake sai abu talha ya rika cewa bi abi anta wa ummi babana da babata fansakka la tushrik bi na dagowa yusibuka sahamun min sahamil qaum kibiya daga cikin kibiyoyin abokan gaban mu sai su same ka nahari duna nahari na sa wuya na ina mai kare ma wuyanka ko an jefo sai dai samu yana ba wuyan to a ce wanda ya wannan wanda suka yi wannan fafatawa a ce har wani a wannan lokacin samun bakin gaya musu magana kai kai asara ba su ba su an ga ƙarshensu su ya yi kyau kane ba san da za ka kare ba ka dakato sahabban nan sun yi rawar gani sun fafata sun jajirce sun wato anin yi abin duk da ya kamata su yanzu mu ya rage sanin ma halin da suke ciki yanzu sai a irin wannan damar da ta samu amma sai ga kwata-kwata sahabban annabu guda nawa ka sani Mai ka sani game da rayuwarsu daɗin to koya ba za a zage su ba baka ji ba damuwa ba saboda kai ba baka san su ba in ka san suwaye su ka san sun yi irin wannan fafata ba za a taba su ka kasa wato ainihin yin wani abu akai ba za a taba su wato zuciyarka ba ta tafasa ba so da kasan su ne na gaske wanda suka ba da gudunmawa suka ce da wannan addini ga inda ya kai har ma muka samu to wannan ɗaya daga ciki kenan za kuma mu biyo da wani Allah ya kai mu sati mai zuwa Allah ya samu dace الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد wannan yake cewa don Allah idan mutum ya je ya sami raka'a ɗaya ta sallah kuma a raka'ar farko limamin ya yi mantuwa shi wanda ya zo ya sami sallar zai yi ƙabali kenan idan limamin ƙabali ce shi ma zai bi shi su yi tare ko kwaya abin yake yi eh, idan ka bi limamin ka sallah idan zaman to kafin ka zo a raka'o'in da i suka gabata ya yi mantuwar da ya ragi ya zaman to zai yi kabali tunda bai riga ya ce assalamu alaikum bai sun kuya zai yi sujjadar gyaran sallar nan ta kabali to za ka bi shi a yi idan bayan ya zauna kuma ya sallama yanzu ya sake ka ka ciko abin da ya rage maka abin da ya gabata aka yi kuskure baka nan an yi gyaran sa kai in ka je karshe kawai sallama za ka amma idan abin da ya faru da shi na kuskure wanda zai wasu jada ba ne inda ya ce assalamu alaikum to ya ce kai da kake bin sa ma shi ka ciko idan ka gama cikowa ka je karshe kai ma ka ce assalamu alaikum ku sai ka sujudu biyu kamar yadda i bayan yayi sallar kai ma sai su gyara maka naka kuskuren da isa ne ka sakamakon kuskuren da limamin kai fada ci wannan shine mai tambaya ta gaba kuma yake cewa mutum ne yake sallar farilla bayan ya yi raka'a biyu ya zauna yin tafiya. sai ya manta ya yi sallama ko ya zai yi idan sallah mai raka a hudu ke ka yi biyu daga ciki ka zauna tafiyar farko sai mantuwa ta sa ka sallame to tsan idan ka tuna cewar ai raka a biyu kai kai sallama sai ka miƙe sai ka ci ko ragowa biyun da suka rage maka idan bayan ka ko in ka tarkata sallaka za ka tarbi cewar sallaka a hudu ce mai sallama a tsakiya ko haka ne so da haka wannan sallamar a tsakiya ta zama ƙari so da haka ya aike wa sallar da aka samu ƙari da mantuwa a cikin ta gyara ana yin sujjadi na guda biyu bayan sallar ne sallar kenan rako ibin da ka ciko sai bayan ka ce assalamu alaikum daga cikinsu sai kai gado biyu su je su gyara maka kuskuren da kai na sallama can ba gurin ta ba Shi ne abin da za a yi sannan sai kuma tambayar ta biyu ke cewa mutum ne Allah ya haɗa shi da mutane wanda ba sa son sunna kuma idan yace zai magana ba sa sauraron sa ba za su saurara mutum ballantana ma yi musu nasiha to yadda ka tsinci kanka a tsakankanin irin waɗannan sai ka sauya salo sai ka sake dabara a shi dama mai kira zuwa ga Allah ba ta hanya ɗaya kawai yake kiransa ba ko shi kira tun da yanzu ba sa barin ka kai magana ballan na haka musu nasihar saurara sai ka tsaya ɗaya sai ka karance su ne wane ya so a rayuwarsa kana da damar da za ka masa wannan abin sai kai masa me wane ya fi so a rayuwarsa da yadda za a kai masa wannan abin sai kai masa sai ka ciyo su ta wannan sana sai bayan sun nutsu sun gamsu da kai kuma su ka wani fayan ya sauya yadda yadda yake dinan dai amma dai wato abubuwan nasa da kyau sai ka ji kuma to ta haka sai eh, dabara ake ake ba a cewa yi sai ta hanya ɗaya za a ci mutum in ka ga wannan salon bai ba sai ka sauya wani in ka ga wannan bai ba sai ka sauya wani da haka ake yi wasu lokutan kuma in har Allah ya sa yana da ido a karatu zaka ce ran tafi na gani kai ne mai saurin karatu ko sannan mana makaranta karanta mana shi mu ne a littafin ta ni ma so shi kenan da ne in ya yarda cewar shi ne yanzu ake so a jiya gurinsa bayan ka faɗo wani mukamin na karatu da yake da shi da gwaninta karatu ko kuma je ka karanta ka ji me ke cikin littafin in ka zo na ji abin da ke akwai salo-salo daban-daban da dabaru iri daban-daban da za ka isa da saƙo ya isa ga wanda wato alin saƙon bai isa gare shi ba ko kuma ya jahince shi kuma ya gagara ba ka damar da za ka iya bashi sai ka sauya salo so da ka ta irin waɗannan in Allah da za a iya cin nasara a kan in kuma ba haka ba za ka iya amfani da wani ba kai ba wanda ba su raina shi kamar da suke ganin kai ba wani bane wani dalili sai sa ko irin kun taho da wani da za ku zo ku zauna a gurin in dalilin magana ta kama shi to ni ina magana ba saurara ta ba ba su da malamin ba kila ko shi na ta cewa ko kuma shi ya tarafin shi to ai wani abu da muke faɗa ai ka za ka shi ne yake ana ɗan jin ba kwa ne ba mamaki ba za a masa yadda za a maka hawan ƙara ba ta haka da aka salo dai da yawa wanda za ka iya amfani da wanda ya dace har aka yi gacin manasara insha Allah mutu wannan kuma daga cikin tambayoyin nasa yake cewa addu'ar da ake yi bayan gama tahiya ta ƙarshe cewar ya tabbata a hadisi bayan gama tahiyar ƙarshe za ka nemi tsari daga abubuwa hudu bayan neman tsari daga abubuwa hudu za ka iya goyawa da addu'ar da kake da buƙatar a auren ka ne to an sha daga ka ce Allah sa ka daga wannan karam. misali ko wani abin da ya kama da haka wata matsala ta tsama a rai kake so Allah ya yi maka ita duk sai ka goya ita to shine zai faru da shi a tahiyarsa ta farko duk sai zo ta waɗannan abubuwa ya ma ɗauka ta ƙarshe ina matsali daga abubuwa kuɗin nausa kuma Allah kawo mafita wannan kaza ɗin da ya zo ya samu a gaba sai kuma tuna ah to amma shi sai ya zata ta farko to yaya ruwa ta sha eh. ka ne matsali daga abubuwan dama na bukatar ka ne matsali yin sa a nan ba zai sa a ce sallah ka saba shi wannan ba cikin ƙarin da yake lalata sallah ko a ce sai kai wani sujadu na gyara ba wani abu sannan kuma tambayar ta gaba yake cewa mutum ne yi sallar shafa'i da wuce amma da ya tashi sai ta stress raka uku gaba ɗayan zuwa ya zauna ya ta ya sallama Ita kuma abin sai tsaya masa kare to ma ko ta yi ko ku sai an yi biyan nan daban sai ka shafa'i sannan kuma ya ɗayan daban sannan take yi? ko ku a za a iya karɓar dai a ƙwaya uku gaba ɗaya a jere an fahimta ko ya tabbata kowanne ka yi, babu laifi za ka iya kai raka biyan daban ka sallama sannan kai raka ɗaya daban kuma za ka iya raka uku gaba ɗaya a jere sai ka je ƙarshe ka zauna kai tahiya sallar ka kai eh, akwai yalwa da dama a ciki na idan mutum ya manta ita tahiya a raka'o'in biyun farko a shafa'insa da i maimakon sai asalamu alaikum sai bai sallama bai miƙe ya yi takamashi zubin sallar magarba to a nan kuskurensa da ya yi na sakamakon cewar ya yi zama bai sallama ba ya miƙe to ya yi kuskure a nan sai a duba a gacin ƙari iko ragi na ƙarin mai yai tahiya tunda mai uku yake so yi ita mai uku ba a zama a yi tahiya an fahimta in ko mai biyu yake so bai yi sallama ba Ha za ta baka cewar ya yi ƙari ƙarshe kawai sai ime jade guda biyu na gyaran ƙarin eh. wannan kuma yake eh, tambayar ta uku kuma yake cewa da Allah yana so a ja hankalin yan uwa musulmi game da abin da suke faɗa aka samu wani mutum ko cikin malamai ko kuma jama'ar unguwa da yara suke tsoro sai ka jana ga mala'ikan yara ko ga mala'ikan ɗalibai na yake tuwaya irin wannan babu ko shakka wannan kasa ta baki eh, ba daidai bane ka kwatanta wani daga cikin mutane da mala'ika daga cikin mala'ika Don ana tsoron ko dan yana tsaye akan wato daukan mataki akan yara ko kuma ɗalibai na farko dai su mala'iku Allah ya gaya mana sufofin daban yake da sufofin mutane to su ba sa saban Allah wannan kuma da kake kwatanta shi da su yana sabo sai ka sa wani ya rika cin tunanin cewar eh, ai yadda wannan yake ta ga mala'ikan yara nan to ko haka ma mala'ikun suke ba haka bane kuma sannan kuma ta dauka cewa shi wato shi din nan da yake kokarin ya dau mataki a kai babu ma yake zama matakin da yake dauka akan daidai ya kuma iya kasance akan kuskure to ana cewa mala'ikan yara ta dauka cewa in yaro ya ga cewa ya masa ba daidai ba ba abin da ya kamata ya dau mataki ba ta dauka su dama su ma mala'ikun haka suke dauka mataki ko baka ka ko daidai ko baka daidai ba an fahimta to kaga za ba su hoton abu ba daidai ba to laka ba daidai bane irin kuskure ne ya kamata a kauce yin haka Allah ya samu da Eh. lafiya nan yake tun da mutum ya yi wannan neman tsari daga abubuwa hudu ya goya da addu'ar da yake da ita a zaman sanyesa na farko aka ce wannan ba zai lalata masu sallasa ba sai kuma ya wasu jidu ba ita to idan ya zo karshen zai yi shi tun da nan ne gurin ko kuma ya ce to a ɗauko wancan a da ita nan kan gane ko a zai iya yi na dama yanzu ne gurin yi eh, ya maimaita ya kuma sake neman tsarin da izinin Allah Allah zai karba ba eh, na hakan eh, lallai dai kam ike ta mutumin da ike tambayar cewar waɗanda yake ta da su ba sa son bayani da ya shafi sunna kuma ba sa ba shi dama ta bare masu saurari nasiharsa ita tuwon lokutan fa ana samun matsala ya zama shi ne nasihar ne aka rashin sa'a bayan da dabarin nasihar ko kuma halayyarsa ta jawo ake ganin ma ba za a karɓa abin da ya fito da shi wannan yana faruwa kuma hakan yana faruwa sakamakon jahilcin mai ba. don za ga mutum na cikin ce suna amma ya dace ka amma in ka san ta sani na gaskiya to akwai dabarun yadda ake bi a iya wato kira na salo daban-daban kamar da na fara fada ɗin wani yana da fahimtar suna in ka gaya mu'amala da wanda ba na suna ba to mu'amala ce ta salon kaushi da kuma ba saurarawa babu wato raha babu sakin fuska da ko ba da haka ma zan yi kira ba sau da haka waɗannan abubuwan suna zama matsala sau da haka kai ya kamata kai karatun sunna yaya ake zama da wanda yake kan abin da ba shi kake kai ya ake jan wanda baya kan abin da kake ya manzo tun da shi ma samu kansa a wannan yanayi ya sahabbai suka tun da su samu kansa a wannan halin to ta haka sai ka samu abin da basira da ilimi sai ka yi shi ta da ya dace amma in ka jahilci haka ko kake a yadda kake haske su a karɓa wanka kuma kana da matsala kai kanka to kaga matsalar ka ta jazawa kiran zuwa ga Allah shi ma matsala isa ake so har kullum kai ka kyautata mu'amala da kuma wato fahimta ta addinin sai ka ga an dace abin da kake so ka cimma cin masa kuma a samu nasara Allah ya sa mu dace na hukuncin yin bismillah a sallah lokacin da mutum zai fara karatun fatiha akwai sabari tsakanin malamai wasu na ganin dole ne saboda suna kirga bismillah a matsayin aya daga cikin ayoyin suratul fatiha to ita ce ayar farko kamar da hadisin ummu salama yake nuna wasu kuma suka ce a alhamdulillah ita ce farko to da akwai hadisin da yake bayanin cewar ubangiji na cewa na raba sallah tsakanina biyu eh, na raba sallah biyu tsakanina da bawa idan bawa yake alhamdulillahi rabbil alamin sai ubangiji ce bawa na ya gode min ya yabe ni kaga wannan ka san Allah ne yake ar-rahman ar-rahim nan ma dai ka san Allah ne maliki kira ne yake wa Allah nan ma dai amma yana cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yake wannan tsakanin ni da bawa na ne ni ake bauta da yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nan kuma yana buƙatar agaji na da neman taimako an fahimta to haka haka suka ce to tunda an fara to in yace alhamdulillah ba sai in yace bismillah ba wannan alhamdulillah ita ce farko an fahimta sun haka in kai bismillah lafiya lau in baka yi malamai suka ce ba za a ci tallaka mace ba kuma wanda yake shi bismillah ba ta cikin fatiha malamai suka ce ba za ka ce ya musu aya alkur'ani ba saboda akwai ma'anar da yake nufi ko ba shi kaɗai wasu daga cikin magabata masu tafiya kai kuma dogaro da dalilai Allah ya ce wasu ma za su fara sura sai sun yi bismillah din saboda ai kowace sura tana fara da bismillahir rahmanir rahim sun yi koyi da karatun alqur'ani ba matsala ba zai ba ta ba matsayin ranar tana da ranar haihuwa ina daga cikin abin da an suka gadon mana ba su dai habai da annabi mazo sallallahu alaihi wasallam ba sai na wani birthday ba ba da wannan ba ka ba wani babin zaka samu babin birthday suna da rana haihuwa babu shi a musulunci makotaka da wanda suke an da ga mana wannan abu suna yi kuma shi kenan muka dauka ai gayya ai abinci ai waye har ma wani ƙarin cewar ai kai ba a yi maka an yi an yi mu ba ko ana da wani asin sai yake na haife ka mai kawai musulunci da aka haife ka ka kamar na haife ka mai kai wanda za a daga babu a gaji da mai ke da fargar jaji subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu